ga wani bidiyo a social media mai nuna wasu mutane zagaye da wani matashi suna kokarin ceto ransa bayan ya kwankwaɗi wannan maganin kwarin nan mai suna biya-biya. An ce matashin ya sha wahalar nema inda zai ga Maryam yaya ne, amma hakarsa bata cimma ruwa ba. abin da ya fi damun mutane a yayin da ɗan kashuwan wannan ya yi kokarin kashe kansa sai aka ga hotunanta a social media ta shirya gagarumin bikin murnar zagayowar ranar haifuwarta inda ta yi shiga ta kece raini sai dai mutane da dama sun tofa albarkacin bakinsu game da halin ko'in kula da ta nuna akan wannan masoyin nata Daya daga cikin masoyan nata, Muhammad Lawal Gusau, wanda ɗaya ne daga cikin mutane da ke kare hakin bil Adama. Ya maka Maryam Yahya a babban kotun tarayya da ke Kaduna bisa zarginta da nuna halin in kula akan wannan matashin da ya sha fiya saboda ita. sai dai abin mamakin ita ce bayan fitar da takardar karar sai aka ga hoton wannan matashin da maryam yahya a social media wannan na nuna alaman ta yi iya kokarinta don ta dakatar da wannan karar da aka yi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am iyayen mu wallahi mu ji tsoron Allah. Iyaye su ji tsoron Allah. Inda fa iyaye ke da haƙƙi akan yara. Yara ma na da haƙƙi akan iyaye. Which Allah dole ya tambaye ka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wani irin rayuwa muka sa kanmu wai ka ga uba da kanka wai zaka zauna wai ka ce mai ka in ta kawo maka miji kafin ta gama university baka yafe mata ba. Akan me? Akan abin duniya? Baka yafe mata ba irin kalma wannan kalma wani irin mummunan kalma ne wannan. ko kuma wai ka zauna kana rubuta wani written agreement da yarinyarka akan cewa sai ta gama university za ta kawo maka miji da wani dalili tana da kuma mai santa wallahi in dai ka hana ka aure tana da mai santa tana university wai da zumma sai ta gama Allah sai kun shari'a ga ita a gaban Allah Allah kuma in ta je ta faɗa wani halin zinace zinace ko wani abu wallahi kana da commission kana da haƙƙi ba ka iya sani yanzu rayuwa ta lalace za ka ga wai yarinya na 300 level wai uba ya dage ko wai ko 400 level wai ya dage sai ta gama shekara 6 ko 7 lallo da take yi ko medicine kaji wai yana gaya maka ka bari a dai samu ta gama ta bar university in ta je ko internship ne eh, tana tana ko in ta gama irin kafin ta yi service in ta yi service kafin ta residency sai a sa ranar sai a aure duk ina kuke da garanti ina kuke da Allah cewa ai kaza ma ta gama jami'an lahiya ina kuke da Allah cewa za ta kai next day ga abin da take so wai iyaye ku dinga tunanin ba gaira ba dalili ina kake da garanti ma cewa in ta gama medicine din kollo din ko menene za ta samu natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwarta duk ba Allah ne yake ganin dama ya bada kwanciyar hankali ko natsuwa ba wata za ta zo wata activist ko wata feminist za ta zuga maka mata ta ce ga kawata ga wata ne iguri na barista ce ai da ta gama ta je ta lodin nan ka tambaye ta da lawyer kafin ta gama lodin ta zama lawyer ba a lawyer ta ba ba gaira ba dalili mutane kan ya dinga kullewa yau mutum first ladies nawa aka ba su digiri ku tambaya first lady of the mai mace mai lamba daya yanzu a kasar kasar nan a kina ta digiri i mean she only need a supportive husband if he supportive shikenan kawai wanda zai supportin ɗinta shikenan yanzu bana tsammani kana kana da bukatun sai kai yamma idi kana ga ma wane cewa kana wani agreement da mijin mata cewa cikin karatu ba wanda bai san dadin karatu ba wanda ke kauyen yanzu ya san dadin karatun boko amma sai a dinga komawa ana saba ma Allah saboda karatun boko waye bai san dadin karatun boko ba muna magana ana ganin kamar mu dan ba yan boko nan bane ba san boko ba waye bai san dadin karatun boko ba mutane nawa suka fara digirin a gidan mazajen su ga sanan lami lafiya lo suka gama in dai zai iya supporting ta ya san dadin abin yana da tausayi zai iya tausaya mata amma kawai a zo a ce wai wai wai wai wai ka sai ta gama karatun boko ka hana ta aure fuskanci da it's understandable always in ba ta da miji in ba ta da miji it's understandable but samu miji ba ka ba eka haka gida zaka raziwe amma kuma ta you cewa wai wai wai boko lalle gidan iskanci ne yes iskanci mai tallan masara a titi ma na iya yi amma mun san influence mun san mun san temptations dake dake university din yanzu the environment is so dirty i cannot come to number of people i know da sun je universities a mutanen kirki wallahi environment ya canza su dama akwai abin da ranka na so naturally system ɗinka na so kuma kaje kaga yes you are finding it so so, so cheap me zai hana mutum ba zai ko ba ganewa zakai yi ba ka in ta dawo gida ta iya dawo gida kaga kullun ita ce karanta alkur'ani a falon kama wallahi ba ganewa za ka yi ba in ka jefa yakka a wannan halin ka shirya me za ka gaya ma Allah wallahi iyaye ka shirya ka jefa yakka a hali tana son boko tana da mai santa kuma mutumin kirki ne yana da abin yi because akwai exceptional cases maybe yaron mashirici ne ko wani abu ko ba shi da sana'a ko ba Allah a ran shi ka gane wannan is understandable amma yana da abin yi mutumin kirki ne zai iya rike maka ita yana da dattaku wai ka ce sai ta gama na rantsi da Allah da ya halicce ni yanzu ina da dan da namiji ma ba ya mace ba ina da ɗan ina da hali wallahi sai na aurar da shi ya je ya dawo gida ya dinga ganin matar shi wallahi sai na aurar da shi yana university din rayuwar nan duk ba a san wa zai lasting ba ni na san mai ido na yake gani ni na san mai ido na ya gani a baya duk wannan in iskan masu zuga muku ya auren wuri auren wuri babu wanda ya damu da zanen wuri dukkan su ba wanda ya damu da dama zanen ba wani abaji a gurin su saboda majority of them dama mazinatan ne I'm sorry to say duk matar da ta zo gidanka tace ku bar ta ce kaza ku bar ta ce ka tambaye ta tsakanin ki da Allah ke kafin ki gama university kin gama university namiji bai san ki ba akwai mutanen kirki of course amma ba mutanen kirkin ba ma su suke wannan campaign din suke zuwa suke ga maka cewa ka aurar da ka sai ta kai sai ta gama university ba yanzu ya zama kamar zunubi kamar baka san me kake ba ka aurar da yarinya ka ta gama university ba lalacewa ya kai wannan ya kai wannan extent mutane nawa ne ba su gama university ba sai a gidan mutanen su they always give the bad examples ga wancan ta fara university din tana farawa tana zuwa 200 level tana haihuwa shikenan karatun shiriri ce mijin baya iyawa ciki ciki ciki ciki nawa suka yi nawa ne suka yi na rantsi da Allah na rantsi da Allah da ta dinga zina gwara ta je ko family planning ta yi har ta gama university din wannan ni ba abin da nake gudu shine duk ka yakin da zaka je ka pushin a saba ma Allah duk abin da ake avoiding kenan yau ko mutane ba su damu ba mutane ba su damu ba gani ake normal ne chilling ne ko ki je ki university din ki ki university din ki lahiya lau ki duk abin da zaki Allah ya kare mu wallahi iyaye ku kiyaye muddin yakka na da mai santa mutumin kirki ya zo neman aurenta wallahi ka aurar da shi rahama ne ba karamin falala Allah ya maka ma ya baka ikon ikon ikon ya baka ya mace ya baka ikon ikon kai ta girma a hannunka har ta kai matsayin aure wallahi ka karasa wannan darajar da manzon Allah ya ce ka ka miƙar da ita mijinta ka kai ta gidan mijinta wallahi baka san matakin da ka taka ba wata aljanna ce nan baka sani ba malam a zamanin nan kuma ka samu mai san mace ka irin yarinya in tana lokaci tana lokaci sanda take kuruce ta take tashi ka samu ka aure da ita otherwise sai sun girma sai dai ta bige sanda za ta gama university din kuma sai ka zo sai ka zo kai zaka ringa cewa to wancan an gama an yi service ki fito da miji ki fito da miji a shago za ta ga ta siya ko ko a jumiya ake order miji sanda take da masu son ta kai dinan da sai yanzu ta gama university kuma ka zo ka ce ta fito da miji da wani dalili at long last yasa zaka ga matan ba su auren wanda suke so zaka ga wani auren yes wannan an aure shi ne saboda shi satisfying condition din wanda zai iya zama da ni sai dai ta bage da auren professor gambo alhaji audu mai yadi ko wani abu saboda shine mai kuɗi shi zai iya kulawa da ita ko wani ko wani mai jo adamu ko kanil adamu wanda wanda ba ma ta ganin shi sai su uku uku a wata sai su su ɗaya a wata uku so ina kunci a hankali a irin wannan ina a hankali ina amfani irin wannan rayuwa mutane nawa ne gwamnati nawa yanzu sai a gidansu matan suka karatu ogar oh, su ma ina ga maka ba a gidan mijin na ta ce karatu ba amma amma kawai kan ya dode Allah ya kiyaye akwai haƙƙin mu akan mu wallahi mu ji tsoron Allah dan zamu ma Allah explaining in kama ɗanka, ka kamata kamata bata samu ba ko kuma ita ta nuna ni da wake nuna kina ma da choice ne in dai kina da wanda yake son naki wallahi in dai kina son shi yana son ki tuki aure kawai ki je ki je gidan shi ni zan iya in cigaba da biyan kuɗin university din in cigaba da biyan kuɗin university in ke ki je ki zauna da mijinki in kuma zai iya fine shikenan ba wani abu bane ban dora mai dole ba amma in ta je ta yi tsakaninta da Allah ka ba ta option ba ta da miji ba ta je zina ka fita ka haƙƙinta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu da wannan santsin da lalacewar zamani da ya same mu wallahi ka aurar da shi rahama ne ba karamin falala Allah ya maka ma ya baka ikon iko iko ikon ya baka ya mace ya baka ikon ikon kai ta girma a hannunka har ta kai matsayin aure wallahi ka karasa wannan darajar da manzon Allah ya ce na ka ka miƙar da ita mijinta ka kai ta gidan mijinta wallahi baka san matakin da ka taka ba wata aljanna ce nan baka sani ba malam a zamanin nan kuma ka samu mai san mace ka irin yarinya in tana lokaci tana lokaci sanda take kuruciyar ta take tashi ka samu ka aure da ita otherwise sai sun girma sai dai ta buge sanda za ta gama university din kuma sai ka zo sai ka zo kai zaka ka ringa cewa to wancan an gama an yi service ki fito da miji ta fito da miji a shago za ta ga mijinta siya ko ko a jumiya ake order miji sanda take da masu santa kai dinan da wai sai yanzu ta gama university kuma ka zo ka ce ta fito da miji da wani dalili at long last shi sa za ka ga matan ba su auren wanda suke so zaka ga wani auren yes wannan an aure shi ne saboda shi ya satisfying condition din wanda zai iya zama din sai dai ta bage da auren professor gambo uh, alhaji alhaji audu mai yadi ko ko ko wani abu saboda shi ne mai kuɗi shi zai iya kulawa da ita ko wani ko wani mai jo adamu ko kanil adamu wanda wanda ba ma ta ganin shi sai su uku uku a wata sai sai so ɗaya a wata uku so ina kwanciya a hankali a irin wannan ina kwanciya hankali ina amfani irin wannan rayuwa mutane nawa ne gwamnati nawa ne yanzu sai a gidansu matan suka karatu ogar oh, su ma ina ga maka ba a gidan mijin nata ce karatu ba amma amma ko ko kanmu ya dodi Allah ya kiyaye akwai hakkin ƴaƴanmu akan mu wallahi mu ji tsoron Allah dan zamu ma Allah explaining in kama danka ka kamata kamata bata samu ba ko kuma ita ta nuna ni da wake nuna kina mara choice ne in dai kina da wanda yake san naki wallahi in dai kina son shi yana son ki tuki aure kawai ki je gidan shi ni zan iya in gaba da biyan kudin university din in gaba da biyan kudin university in ke ki je ki zauna da mijinki in kuma zai iya fine shikenan ba wani abu bane ban dora mai dole ba amma in ta je ta yi tsakaninta da Allah ka ba ta option ba ta ba ta da miji ba ta je zina kafa ta kafa ta haƙƙinta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu da wannan santsin da lalacewar zamani da ya sami Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh in wani fatan kowa na lafiya am da Allah lecture da mata suke sawa a kafa a gurguje da hujin kunne ɗaya biyu uku hudu biyar ko guda nawa ne da hujin hanci ba haramun bane a addini dan Allah mu wannan zaton na banza da hufi da kaga yarinya da ɗayan wa'annan ka ce haramun ne ko karuwa ce gaskiya ba haramun bane abin da ke faruwa shine abu ne da aka san su mu mun san su cewa ɗabi'u ne na karuwai ne amma ba shi ke nuna haramun bane ko ba haramun bane saboda iyayenmu na da ba sa irin kwalliya da yawa haka karuwai suke yi saboda su ja hankalin maza to zamani ya canza kowa ma kwalliya yake yi abin da ya na sani shine ko da lecture ko ba lecture ki ba bai halasta wanda ba muharramin ki ya gani ba to ina ina wani zai san sa lecture ki, ina wani zai san sa hujin hanci ne ma za a gani kuma dama hujin hancin ma abu ne da marasa yi kama da marasa kunya shi sa wasu malamai ma ke inkarin shi saboda ya yi kala tsiwa saboda fuska ita ce nan dan adam ke fara tinkara as of me ni a gani na mata tunda society mu ya tsangwama abin nan because duk maganar nan da nake ba lalle kowa ya yadda cewa ba haramun bane ba haramun bane saboda mun taso da wannan abin a ranmu we don't know how long it will take us kafin mutane su gane cewa yadda a zuciyarsu cewa ba haramun bane amma maganar gaskiya ba haramun bane kar ka je daga kaga wata yarinya da lecture ka ce mata karuwa kar ka je daga kaga wata yarinya da hujan hanci ka ce mata karuwa kar ka je daga kaga wata yarinya da hujan-hujan kunne guda kaza ka ce mata karuwa a'a kar kai wannan gangancin Allah kaɗai ya sani wallahi wasu na yi ne out of passion ni yanzu namiji ne amma wallahi ina son lecture matata dole za ta samu in kina so za ki huta kunni ni zan bari a gidana I can't force you ba zan iya din ɗinki ba saboda wannan sai kin huta ki amma in dai kina so zan baki ni na hanci ne ma I don't like it that's personally ni as mutum so amma ba haramun bane muhallin shahid ba haramun bane so mata abin da nake gani tunda abin nan ya zo society baya so gara ki rufa ma kanki asiri ki sa a gidanku ki kiyaye waje Allah kaɗai ya sani wasu na nan dama neman jiran kaske da bala'i nema jira suke suka kai wani abu su yi black painting ɗinka a ungoku za a zo a nemi shaida a wurinki in baki sani ba ki bari ki aure ce ki je ki samu mijinki in Allah ya azurta ki da miji iri na duk abin da wata karuwa take a waje da bai saba ma addini ba ki zo ki a gidana kuma there are people like me that they have that kind of belief and perception ko zan ce so dan Allah ku dena ku rufa ma ku asiri da aje a lalata miki suna saboda menene duk abin da aka danganta aka ce mutane kala kaza suke yi in abin ba na arziki bane kai dan arziki zaka zo zaka so ka barranta kanka da wannan abin in abin arziki ne ku dole kai kuɗin ka kanka da shi tunda aka black painting abin nan karuwa ce kaza kaza kaza ce sai ka kiyaye mutane mutane dama neman ka suke da shati ni a gani na kenan amma magana haramci ba haramun bane muhallin shahid kenan ba haramun bane da Allah mutanen mu a kiyaye ka kiyaye faɗin bakinka akan abin da baka da shaida akai gara ki kiyaye ko kuma matan matan ma matsalar ku yawanci dama kuna fasawa ne don ku je ku ja attraction din kuma ku ja hankalin mutane. kuma in daddan wannan take wallahi haramun ne tun sa dan ki bayyana wata kwalliya ta ki ko wani abu ki fita dan ki je waje wani ya gani ya sha'awa ki wallahi wannan haramun ne ke ma kin sani most of you kuma za ku yi ku gama ba za ki samu mijinki a gida ba kina shiga gidan gidanki shikenan kin zama maman maman wani da Allah mu kiyaye ana barin halas don kunya in mutane ba za su fahimta ba ke ke rufa ma kanki asiri akwai abin da ake bari halas ne amma ake bari don kunya misali yanzu ni tun da na taso a rayuwata ban taba ji ana ce ma wani ludu ba a ce gashi wani sunan shi lud kuma lud mun san sunan annabi ne ya inganta ya halasta ka sa sunan annabi ne amma saboda aikin mutanen shi ga yanda muka taso mu luwaɗi lud muke ce ma abin shikenan ga zaka za yanzu baka isa ma danka saboda baka sanya halin da danka zai zo taso ba don haramun bane so apply that uh, wannan abin to to issue din ki. ba dole bane sai kin sa lectin for now su ki haƙura tun da dai ga mutane neman ka da eh, abu kaza amma dai magana haramci shi nake shi muhalli shayin ɗin bidiyon nan kenan magana haramci ba haramun bane ba haramun bane mata in kina da miji ki sa mai lectin wallahi ki barbaza ina gaya maki kai wallahi ki in yana so ki je ki huda kunne in ana goma ki wallahi in yana so mijinki ne ma ki huda mai hanci illa kace in za ki fita in za ki cire shikenan kawai Allah ya ganar da mu dai kawai Allah ya sa mu ɗalibi